aliyu akwai abubuwa da zan iya cewa manya kamar guda uku na farko dama ita wannan shekara ta sha 2015 idan masu sauraro ba su manta ba ko kuma abin suka sani ne cewa an daɗe ana magana ta cewa shekara ce da za ta iya kawo wa imma haɗin kai ko kuma wargajewar ita najeriya ma gaba ɗaya to saboda haka abubuwan da suke faruwa ya nuna mutane suna fatan su ga shekarar nan an shige ta lafiya ba tare da wata matsala ta faru ba sannan abu na biyu akwai maganar babban zaɓe na najeriya da za a yi ko kuma wanda ake bayan shekara hudu da za a yi a watan biyu inda za a sake fafatawa tsakanin shugaba jonathan da jam'iyyar pdp da kuma babbar jam'iyyar adawa wanda janar muhammadu buhari na apc ke jagoranta in ba manta ba kuma abin da ya faru kenan a shekara ta ɗaya an taba irin wannan fafatawar sai dai bambancin fafatawar wannan karon kusan za a iya cewa karo na farko a yadda masana ke faɗa da yadda lamura ke nunawa a jam'iyyar adawa ta fi samun haɗin kai fiye da kowane lokaci wato ma'ana manya-manyan jam'iyyu kusan guda hudun nan da suka haɗe suka zama jam'iyyar apc sun zama kusan babban kalubale ga babbar jam'iyyar da ke mulki a kasar tun dawa demokradiyya a alif da ɗari tara da casa'in da tara. sai dai kuma alkawura da suke faruwa na maganan tashe-tashen hankula dinnan inda ita jam'iyyar abc ta adawa da ke ganin idan aka ba wa ɗan takaranta dama idan rugwari za ta iya kawo ƙarshen waɗannan kashe-kashe da asarar dukiyar al'umma musamman ma a yankin arewa maso gabas ita kuma pdp na cewa ta yi ayyuka kuma in aka ba ta dama za ta ci gaba da kokari wajen kawo zaman lafiya dai wasu abubuwa da kuma wani samfurin kamfe wanda wasu yan pdp ɗin ke yi da ke nuna matukar to yan neja delta ka iya dawowa su kona rijiyoyin mai su kawo tashe-tashen hankula to waɗannan su ne kusan zai iya cewa manyan abubuwa da 'yan najeriya ke sharan gani a shekara ta 2015 to daga najeriya bari mu je ƙasar burkina faso ƙasar da kwanakin nan a cikin shekarar nan da ya ta canja tsohon shugaban nan nata da ya daɗe yana mulki wanda kuma yanzu aka mai gurbinsa da gwamnatin rikon kwariya kuma yanzu haka yana tare da sarkin an birnin wagadugu alhaji gambo abubakar alhaji gambo wani shiri kuke wannan sabon shekarar da za mu shiga gobe eh to gaskiya shirin da za ke wannan eh, sabon shekaran eh, ana shiri shirin a cikin kwanciyar hankali a cikin kwanciyar hankali da jin daɗi ba wani tashin hankali ba wani fitina a ƙasa ba wani tsoro ba wani ɗanɗan a ƙasar alhamdulillah kowa za ka gani hankalin shi a nutse hankalin shi kwanci amma akwai rashin kuɗi Akwai rashin kuɗi a ƙasa. Akwai matsala kenan. Akwai matsala, akwai rashin kuɗi a ƙasa za ka ga abubuwa ba su gudana ko sallar kirsimeti nan za ka ga abubuwa ba su gudana haka fiye da sayarwa yadda mutane suka saba suna bikin kirsimeti sosai sosai to sun kwatanta dai amma akwai yanayin rashin ciniki musamman ko wajen dabbobi kaji da sauransu haka abun ya dan gurbata saboda mutane ba su da kuɗi a hannunsu. amma me ya kawo rashin kuɗin ne abin da ya kawo rashin kuɗi tsohon gwamnati wanda suka shige da su da 'yan su suke da kuɗaɗe a hannunsu kuma daga kuɗi daga su ne yake fita yana kewayawa a cikin ƙasa to wa'annan wanda aka ɗaiba sababbi kwata-kwata gabaki ɗayan gwamnatin rikon ƙwaryen ba wani wanda ya taɓa zama a wancan matsayi haka Iko Allah. To mun gode kwarai Dr. Salihu Lukman kenan a can Saudi Arabia. Mun gode kwarai da gaske. To ni wa na gode. Zaka lafiya madalla.